وإن كانت حاجته إلى الخفين ولبس الخفين إن يزم بكاتا إذوا كخفي فلبس الخفين يكما خاشي tunda ba an hana sa kofi ba sai bukata ta kama shi sai ya sa kofi Allah ya san irin abin da ya same shi ya zama dole zai sa kofi ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص أبي أتيت فيها كثير عيت هج أن يضم الدول في خريقة على بيس القميص قال يا أيكة أبو بيو دباعي أما قوان يصد اللورة فعليه بلفس القميص كفارة مقفارة قال نفرقه كويسا خوكي سيما كفارات to in ya zo ya sa riga bayan ya sa kofi daban-daban ya sa su to dole sai ya kafara shi ma na tufafi An ta hu zuwa ga حاجته inda ma kanar ba da ma waje ba وجبت kafara su. sai da kafara ta tabbata a kansa a kofi sannan ya zo ya sa riga bilkufai ne kaga dole ita ma sama ita ma rigan a mata kafaran ta daban fa'ala haza akan wannan da kowanne jami'a a amrin libasi قلت لابن القاسم رحمه الله ما قول مالك هل يتوشه المهرم شم يا kamar sa wani abu da kauce masa bayani a wasu washe ne su shahi kaya ne da ake gita shi kamar gele-gele ba gele ba wata shaha fulanin bitaubi aika zaɓa bihi amma ta'addara da tsarfahu alladhi alqahu ala atiqihi al-faisal من تحت يديه يده اليمنى ثم عقد طرفيهما على صدره توشيه tunda aka ga a haka ina mutum yake zai fitar da nan da masaku in ya saka haka in ya yafo ɗayan sai wannan da ya shiga haka sai biyu shi da sai haka da haɗa sai ya ɗaure shi kaga ya ɗaure kaga abu nan ɗansa kuma ku duba ku gani yadda abun shi faru a taushi ko wata sha fulanun bi sauki daga kaɗi kaga ya yafa kenan ثم أخرج طرفه يفتد جيفي ثم يا يافا فسوف ذكرنا سيفتد جيفي طرفه الذي alkahu ala atiqihi al-aysar ya fito da na hagu min kamati yadihi eh, al-yamna ai kaga daga hannun dama ya sai ɗauko na hagu ɗin nan da ita amma aka da tsamai yau ba ga gada da na mai lulubi idan ka ɗora shi a haka ai ga za ka fita da ka sai ka kashe ta ƙasan nan da ka yafa wannan haka sai ka samu sai ka kudurce shi san da bomba Musa ba da yafe ba, ka yafa dan da na faɗuwa yake mace ko tana iya sa abin ɗinta a nan ta yafa shi ba kudurewa ta je riga ta ta dawo bai dawo bai warware ba kamar ta girgire ne sai mutum ya ɗauki ƙwarya ya fa a kansa ya ta ya ina gudu bai ta wannan naka bane zauna ba to haka shi ma ya kama haka yake to shi dama shi ne abokan ba da zai taimako kaga in ka gito shi na hagu din nan sai ka daure kaga in ka daure shi kina za ka sa harkokin ka to yaya wannan laifi ne ko ba laifi ba shi ne tambaya haka ne ko karatu ke, karatu ne shine ما qawlu مالك على هل يتوشه al من جي ji على نعم يا إيه لا بأس به ما لم يعقل ذلك إلا بقدرته أما إن قدرته توشيني وانا إيه أبونا قال فقلنا لمالك فهل يعتدي المهرم shin da harama da haji ya yi zama ba'i da lulluwa haka shi ma wani kamar ɗaure ne in ɗaure ga shi aka karar na kafa a aka karar kaman ka ɗaure a mutu fakala na na ba a sarki in ka yafa kayan eh, ka kari haka ka yafa sannan kuma sai ka rike hannu ba ka je rufe ne ba ka da nauyi ka yi zaman bai. ha ba har kenan ka ba kamar zaman kama kenan to shi mutum haka da ya faya fasa ya haka akwai laifi kuma wurin littafi in yi irin ya yi laifi in yi wannan ya a haka layi nawa ne na je kallo

babu afa da yi malam ya ake zalika aka yi sai aka koma kan iti bai fa hal ya tabi al-buhri u fa qala na'am la ba asabi zalika qultu ara'aita in aqada al-muhri mu fa ala atihi fawmuhu ah, alladhi yatawassahu bihi wancan tufan da yake taushihi to sai ya sashi sai kullashi a kafa da. Kada ya yi wata yadda gari ya أيقول عليه الفدية في قول مالك قال قال مالك إن ذكر ذلك إذن يتنى مكانه فحله أوصاها به رجل قوم أمر بالمعروف يما فقاوى فحله يولولي فلا شاء عليه تاكي يشي أكتي مدقنتي ونبرك مدقنتي وإن تركه حتى تتطاول ذلك in ya bashi har lokaci ya tso wanta fa bihi ya amfani da shi fa alaihi shidiyar ke hmm? eh, wannan eh shi ne kuntu fa hal kana malik yakrahu lil muhrimi an yukhallil alaihi eh, kisa'uhu shin ya um, da yake da suna mali yana kyaman an yi hallila mutum ya kewayar da tufafinsa mayafin ya ɗaure shi a kalili kaga yi ta ƙasa kamar kamar ta kenan ban da zanen kan mutum ala su ila malikun an zalika fakala a karahu bil muhrimi an yi hallila kisa a alaihi ya ɗaure ya sarƙa kayansa gare shi kamar kaga gage wato a ƙasa shi ma wancan mai da shi ya ɗaure malik tun da an ɗaura wannan ya fa wancan ake yi kuntu fa in khallalan in yi fa A akana maliku yara alaihi albidiyatu qala ibn al-qasim huwa ibdi wato bai da wajen ga maliku wannan aure na mikilul akadi ya ake do isa kamar wanda ya ɗaure in eh, dotan sa ne أو يلبس قميصه إنه إن ذكر مكانه إن يتنا أول فنزعه أو ساه به أحد فنزعه فرش عليه وإن قال ذلك إنك أكدت إيوانا حتى انتفع به عليه فدية يوائي أو كاكا فين دوري وانا Kudu lewani a safin ko fin ko kawai shi na ye ke ce masa ya koi me mai da wani wanda a haɗa sai a ɗaure shi kawai ta harkokin da so eh, shi ne shi ya daɗe har yi masa amfani to sai ya ka fara kan kuwa nan ya tuno ya cire to ba komai sai dai kila a ya samu kwa wata mazhabar sai ya inda ya maka mu dai ana mu in dai a malikiya ne to ga abin zai in dai ya sa kuɗi na daure har ya yi riga riga alayhi al-fidiyatu قلت له أرأيت لو أن مهرما جقى وجهه Mai يهرم هذا زي رفع فسكة ai ga wanda ya rufe fiska bai rufe kai ba da kai ina ya jin sanyi a fiska bai fi fiska ba ba ta so ba kaga hmm? ai fiska hata wani taimako Allah ya ba fiska maganin an ya gemu gemu na maganin sanyi me yan duniya ma sun tabbatar da gemu na maganin sanyi Kala na wani ya zo gashe ne eh, ya zo gashe ne ce shi eh, soja ne ya zo gashe ne yana da labari don gashe Allah kawo shi Kaduna na ce daga ina ce daga yau ba zai san sai ya aka yi soja da gemu to shi kina muna wasa ki a ashe soja ruwa ne suna da daman su a je gemu na ruwa saboda gemu na maganin kaurin sa na kiri na maganin sanyi za ka ga mutum yana abin nan bakin sa yana fafa fafa fafa inda gemu yana maganin sanyi shi ko to abin da ke magana sai rufe shi غطى وجهه أو رأته ما كل مالك فيه قال قال مالك إن ذأه مكانه فلا شيء سن عليه وإن تركه لم ينبئه مكانه حتى انتفع به ابتدى شكرا يا شيخ نونيه